Gwamnatin tarayyar Najeriya ta buƙaci sarakunan gargajiya da su rungumi jama'ar su kana tabbatar da samun dawamammin zaman lafiya a yankunan su. Mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Farfesa Yemi Osibanjo ya yi wannan kiran a garin Shagamu da ke jihar Ogun a wajen naɗin Akarigo na ƙasar Remo Oba Adewale Ajayi a matsayin sabon Akarigo na Remo Land da ke jihar Ogun. Your reign must mark the coming together of all sons and daughters of Remo to take this historic land Farfesa Yomi Osibanjo ya ce mulkin ka, dole ne ya tabbatar da haɗin kan dukkan ilahirin 'yan asalin yankin Remo don a ciyar da wannan ƙasa ta Remo mai tarihi a gaba a cikin ƙarni na 21. Farfesa Osibanjo ya ce haɗa kan jama'a yana kawo zaman lafiya, zaman lafiya yana kawo ci ƙasa da ingantar tattalin arziki don haka basarake ya tabbatar da an sami zaman lafiya a yankinsa. shiko gwamnan jihar Ogun sanata a Amosun ya shawarci basaraken na Remo wato a Karigbo na ƙasar Remo ba a ko Oba a yi, da ya jagoranci jama'arsa sannan ya yi duk abin da zai yi ya tabbatar da zaman lahiya ga mazauna yankin Remo kana ya ilmantar da jama'ar yankin a game da biyan haraji ga gwamnati. Gwamna kulle Amosun ya ce muna sa ran sarkin zai yi amfani da hanyoyin da yake da su basirarsa ga ƙasar Remo da ma jihar Ogun ta yadda za su kasance a matsayinsu na zaman lafiya a cikin ƙasar mu Najeriya. Ya wa sabon sarkin cewa gwamnatin jihar Ogun za ta dafa masa baya domin samun duk abin da ake bukata ga jama'a da yake mayar da jawabi a karigo na Remo Oba Adewale Ajayi ya ce zai yi duk abin da zai yi don kare kare wannan babban matsayi. With great pride and humility, we affirm that this important symbol of authority will rekindle Oba Adewale Ajayi ya ce da yin gaskiya da adalci da mutunci zai jagorancin wannan babban matsayi tare da ƙara ƙoƙari don yin jagoranci na gari ga jama'arsa. Bikin da ya sami halartar Oni na Efe, Oba Adeyeye Ogunwusi, Alake na ƙasar Egba, Oba Aremo Gbadibo da dai sarakunan gargajiya da dama, kusoshin gwamnati, shugabannin hukumomi da jama'a da dai sauransu. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Iba Ibadan a Najeriya.